Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM da dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC amma wannan karan tare da sahaba Imam Aliyu. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata uku ga watan goma na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya kai ziyara jamhuriyar Nijar. Za kuma abinda ku ji abin da ƙwararru ke cewa akan dokar hukuncin kisa ga masu yin garkuwa da mutane wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta fidda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Ya kuke ganin hukuncin kisa ko kuma yiwuwar zaman sarƙa na tsawon shekaru talatin akan masu yin garkuwa da mutane. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a birnin Las Vegas jihar Nevada da ke yammacin Amurka suna ci gaba da neman dalilin da ko kuma dalilan da suka sanya aka yi mummunar kisan kiyashi a Las Vegas. mutumin mai suna stephen paddock dan shekara 64 da haihuwa ya buɗe wutan kama uwa da wabi daga kan hawa na 32 na ginin benin wani otel akan kimanin mutane 22,000 da suka halartar wani bikin raye-raye da wake-wake an kashe kalla mutane 59 kimanin ɗari da kuma suka ji rauni tun da farko 'yan sanda sun gano bindigogi 23 da ke ɗakin otel ɗin mutumin da ya zauna a ciki ha kuma hukumomi sun gano bindigogi goma sha tara ɗaya daga cikin gidajen mutumin da ya aikata wannan ɗanyen aiki yanzu ha kuma hukumomi suna binciken wani gidan nasa A yau Talata kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a Puerto Rico a karan farko tun lokacin da mahaukaciyar guguwa ta teku mai suna Maria ta yi wa yankin barna kusan makonni biyu da suka shige. Shugaban ya yaba wa yunkurin farfado da yankin da ake yi An caccaki shugaba Trump a saboda yadda gwamnatinsa ta tankari wannan bala'in wanda ya katse wa yawancin mutane wutar lantarki kuma dubban mutane ba su da ruwan sha. Jiya Litinin shugaban na Amurka ya kare yunkurin gwamnatin tarayya na taimakawa yankin. Yana faɗin cewa an tura ɗimbin kayayyakin abinci da wasu kayayyakin masarufi zuwa wannan yankin. gwamnan yankin rosello ya faɗi cewa ya zuwa yanzu an maidawa rabin waɗanda ba su da ruwa kafofin samun ruwa kuma ya bayyana fatan cewa zuwa ƙarshen wannan watan na oktoba za a maida kimanin kashi 25 daga cikin 100 na wutar lantarki a jiya litinin ne gwamnan ya yi wannan furucin a wajen wani taron 'yan jarida to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc wasu waɗanda ake kyauta zaton 'yan yakin sa kai ne sun kutsa sansanin sojin laima a filin saukar jiragen saman sirinagar da ke yankin kashmir na ƙasar indiya an kashe uku daga cikin 'yan yakin sa kan da wani sojan indiya yau talata a musayar harbe-harbe da aka yi jaman tsaron sun ce 'yan yakin sa kan da suka yi shigar burtu sanye da rigunan soja sun jefa gurneti kuma suka buɗe wuta da bindigogi masu sarrafa kansu a sansanin yankin kashmir ya zama yankin da ke fama da ɗauki ba daɗi tsakanin india da makwabciyar ta pakistan tun lokacin da ƙasar birtaniya ta kawo ƙarshen mulkin mallakar da ta yi wa ƙasashen a 1947 dukkan ƙasashen biyu india da pakistan kowanne na ikirarin cewa shine yake mm, ya mallaki yankin na kashmir da ke rabe tsakanin ƙasashen biyu Daga ƙarshe yau talata masu zanga-zanga a duk faɗin birnin Catalonia na ƙasar Spain sun yi ca a tashoshin jiragen da ke wato na ƙasa suka rufe hanyoyi a yayin da suke nuna rashin amincewarsu a kan yadda 'yan sanda suka murƙushe kuri'a raba gaddama ta neman 'yanci da suke kaɗawa. Ƙungiyoyin ƙwadagon Karalan ne suka buƙaci a yi yajin aiki na gama gari domin nuna fushinsu a kan yadda 'yan sanda suka musgunawa mutanen waɗanda suke ƙoƙarin kada kuri'a a zaben raba gaddama ta samun 'yancin cin gashin kai. Jami'ai a Catalonia sun ce kusan mutane 900 aka ji wa rauni a lokacin da 'yan sandan suka yi ƙoƙarin hana jama'a jefa kuri'a da kotunan ƙasar Spain suka ce keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ne. tarzomar ta biyo bayan murkushe yin zaben na ranar lahadi da 'yan sanda suka yi hoton bidiyo sun nuna yadda 'yan sanda suka yi ta jan mutane daga rumfunan zaɓe suna dukansu da kuma yadda suke yi ta shura masu kada kuri'a da masu zanga-zanga labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa Jean-Yves Le Drian ya kai ziyara a can ƙasar ta Nijar inda suka tattauna da hukumomin ƙasar akan maganar ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu musamman a wannan lokacin da batun tsaro da matsalar bakin haure ta ɗauki hankalin duniya. Wakilan sashen Hausa a Yamai, Sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani. canza yawo a kan matsalolin rayuwar da a yau ake ɗauka tamkar mafarin matsalar tsaro da kwararar bakin hauren da ke zama karfan kafa ga duniya baki ɗaya shine makasudin wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar faransa jean yves le drian kamar yadda ministan harkokin wajen jamhuriyar niger alhaji ibrahim yakuba ya bayyana mana kasan eh, nijar niger tana fama da abubuwa da yawa da suka shahi ci gabanta a zancen makaranta zancen likita zancen samun ruwa abubuwan dai da suka shahi ci gaban kasa da ci gaban karkara tunda eh, horon shi eh, muna hulɗa da su ya kusan shekara 60 mu muna fata muna nema duk mai iya kama mana ya kama mana to da mu da shi muna da yarjejeniya muna da ayyuka da muke yi tare da su to mun tattauna da ya za mu mu ci gaba ga wannan aiki. Domin tantance irin kalubalen da gwamnatin Nijar ke fuskanta wajen samar da ilimi ga yaran kasar, ministan harkokin wajen Faransa ya ziyarci makarantar firamare Ecole Madina Turwa da ke cikin jerin makarantun da ke ba ɗalibai karatu cikin harsunan gida haɗe da Faransanci a nan ya mai Dubarar da Jean-Yves Le Drian ya ce ta ƙayatar domin za ta taimaka sosai wajen samarwa yara ilimi mai inganci. A kan maganar tsaro, jamhuriyar Nijar da ƙawayenta na ƙungiyar g Sahel na bukatar goyon bayan Faransa don shawo kan ƙasashen duniya su bayar da gudunmuwar kuɗaɗen gudanar da rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan da ministocin biyu suka tantauna wannan magana. don tsayar da magana guda. To wannan rundunar muna fatan a ce ta girku amma har yanzu dai abin da muke nema bai samu ba kudin ba su cika ba muna da sojoji muna da niyyar yaƙi amma kudin ba su samu to mun yi zance da ya za a yi mu samu goyon bayan wasu kasashe don abin da muke nema ya samu saboda mu ga lissahin mu bai yiwa a zamna haka nan ana ganin 'yan ta'adda suna ci gaba da kai mana hari kuma a ce mu ba mu damar maida musu martani. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sulamin muni barma yanzu kuma bari mu koma najeriya majalisar dattawan kasar ta kaddamar da hukuncin da ka iya kai ga kisa akan duk wanda aka kama da laifin satan mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa To ko masana na ganin wannan matakin zai kawo ƙarshen matsalar? Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Hassan mai na kaina. Abdullahi Adamu. Ina ne garinku? Ina Nasarawa. Me kai ka cikin yin fashi da makami? Wallahi tsautsaye ne. Ina ka samu kayan sojojin nan? Ah, mota Sharon. Ina ka samu bindiga? Ah, bindiga usu. Kano kana yin fashi da makami? So biyu. A ina da ina? Duk hanya Nasarawa. Amma yanzu kana bakin ciki an kama ka kana nadama? Ina bakin ciki ba. Yanzu an sake ka zaka cigaba wata fashi da makami? Wallahi ba zan sake ba. Me yasa kwanka ga sauran barayen wanka yan fashi da suke sauran sassan Allah ubangiji ya sa su gane su ma su daina. Eh, ka kashe yan sanda su guda nawa? Guda daya. A ina? Hanyar Lakwaja. Me maka? Ya shigo cikin lokacin da muke fashi ne. Wani dan fashi da makami kenan da kuma har ila yau yake jagorantar wani gungun masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Da rundunar 'yan sandan Najeriya ta damƙe su su 34 akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a makon jiya. Bisa wannan matsala ta garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a Najeriya. Yasa majalisar ƙasa ta kaddamar da hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laifin yin garkuwa da mutane. To ko wannan doka za ta hana tafka wannan aika-aika? Tambayar kenan da na yi wa kwararre kan kimiyyar halayyar bil adama farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu a muna jin ba zai hana ba sai dai mu yi fatan zai hana fata kawai za a yi abin da ya sa na ce haka irin waɗannan dokokin an yi su so da yawa ga wasu laifuka kamar daga baya tun zamanin yakubu gawan aka yanke a dokar cewa duk wanda ya fashi da makami kashe shi za a yi kuma ga wannan lokacin kisan da ake wa yan fashi da makami ana yin sa ne a gaban jama'a kamar wanda an kai babi da sauran to bai hana mutane a wanda suke son yin fashi da makami ba abinda dai zamu ce zamu fahimci menene yasa su majalisar wakilai suka dauka abu ne da ya yawa ya zama ruwan dare mai gama duniya kuma ya addabi jama'a ya sa mutane sun shiga halin kakani kayi ko zai hana a bari amma tarihi ya nuna cewa ba zai bari ba ko a amerika akwai doka na kisan kai daga lahuka da yawa amma duk da haka bai hana da sun fata. lauyan tsarin mulki yakubu salibawa ya ce su a bangaren su na lauyoyi suna na'am da wannan mataki ko a bangaren mu a gaskiya fi sabilillahi muna na'am da wannan doka. Idan ka duba abin da muke kira jurisprudence a turance ma'anar doka a kowace al'umma shine ta iya kawo na ɗaya ta tabbatar da tsaro ta tabbatar da an samu zamantakewa da lumana al'umma da kuma tabbatar da cewa akwai oda. To shin yanzu menene abin yi? Tambayar da na ƙara yi wa Farfesa Muhammad Tukur Baba. Abin da zai fito shine a fito da wasu hanyoyi da za a binciki irin waɗannan mutane masu yi da dalilan da suke ya ɗauki kuma matakai da zai rage ko da zai hana in ko ba zai hana ba ya rage shi a matuka da gaske don lalle gaskiya ya addabi jama'a. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To duniya mu bi ta asisi, to duniya mu bi ta asannu. duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to ku sani akwai ma'azarta yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan dokar 'yan da 'yan majalisar dattawan Najeriya suka fadda ta hukuncin kisa ko kuma gidan sarka na tsawon shekaru talatin akan masu satar mutane da yin garkuwa da su. Mun sami kira na farko daga jihar Filato. Na'am, assalamu alaikum mai magana Bala Kwamanda ne daga bukur jihar Filato. To Malam Bala muna jan ka. Yawwa to gaskiya na ji daɗin wannan tsari da kuma doka da 'yan majalisun Najeriya suka yi ƙoƙarin zartar da ita don hmm. saboda abubuwan da yake ta faruwa a kasar nan in ba ana tsayar da doka ana tsayar da doka irin wannan ba hmm. abubuwan ba za su taɓa karewa ba to gaskiya ina farin ciki kuma ina jin daɗi da wa'annan 'yan majalisu da suka yanke wannan hukunci na kisa kuma wannan ya yi daidai kuma abin daman da mu 'yan najeriya muke ne daga bukur jihar plateau to malam bala kuma da mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je taraba Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Mai magana baban gida Muhammadu Lai Lai Jalingo a Taraba, Najeriya. To malam baban gida muna jan ka. Eh ra'ayi na gaskiya ni ina goyon bayan hukuncin kisa ga masu finafin eh, na mutane masu eh, sace mutane. Mm. Don idan ana kashe su din watakila masu irin wannan tunanin za su daina. don hukuncin da za a yi na shekara talatin a gidan kaso wani zai iya cewa zai fito to amma in haka ana kashewa din insha Allah muna ganin abun zai sauki da fatan Allah ya kawo mana kashin yin wani al'amura kasar mu gaba daya to mun gode malam baban gidan Muhammad yanzu kuma bari mu je Kaduna Assalamu alaikum malama Dauda a ah, malama Maryam <laughs> wa alaikum assalamu da wa muke magana Muna na Abdullahi Lala Tele tashar mota kawo a Kaduna tare Najeriya Tumala Abdullahi muna jan ka a to ni gaskiya wannan doka da 'yan majalisu suka kawo na kisa ko kuma zaman wakafi na shekara talatin ina ga kamar in aka sa na shekara talatin ina ina ga kamar zai fi saboda mutum in ya fito wannan shekarun ai ba wani abin da zai kuma ya riga kila duk wani nadama ya riga ya yi ta a wannan in aka ce kuma kisa sun ga yanzu misali hmm. in suka kama mutane sun ga yanzu su ma za su dinga kashewa ne to kin ga amma in aka ce za a dinga ajiye su na shekara talatin na ni ina a gani na a ra'ayina hmm. kamar zai fi wannan kisa a bar a wannan na shekara talatin din nan to ina ga insha Allah za a samu mafita kuma za su daina wannan abin da suke yi fatan mu dai Allah sa abin da suke yi din nan su daina su gane cewa ba abu bane mai kyau Allah to mun gode malam Abdullahi daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Muna magana da Ibrahim Mu'azu Udubo da ke karamar hukumar gamawa jihar Bauchi. To Mallam Ibrahim Mu'azu muna jan ka. Ah, wato ni ana ra'ayi shi ne wani mutane da an jinkirta musu tukuna tunda yanzu in kin duba su yan boko haram ma da suka ainihin kashe mutane da yawa in suka kawo kansu ana musu afuwa a zo har a zo a sama musu wani guri a musu training su kyautata ainihin saboda su gyara halayen to su ma ya kamata a ce gwamnati ta musu hakuri ta sa wani lokaci ta ji zuwa wani lokaci a ce duk wanda ya kawo kansa za a masa afuwa to ganin hakan watakila sai su bari jewan sai su bari sai su dawo sai su zama mutane na gari amma saboda wani abin ya taba su manya yake tabawa to amma mallam ibrahim ma'aza kana gani idan aka yi musu afuwa gobe kuma ba za su koma su ci gaba da yi ba to kuma ina ga dai layin ka ya goce ka ci gaba da kwatanta akila ka same mu har yanzu dai muna nan a bauchi salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga bauchi Joshua guda ne daga Bauchi. Da wa muke magana? Joshua guda ne daga Bauchi. to mr joshua mana jin ka yauwa na ce ba mm. ina goyon bayan wannan zin. amma idan za a aikata gaskiya mm. yayin da aka kama mutum a tabbatar cewa za a yi shari'a nan da gaske kar ya ya zamanto cewa wannan dan wani ne wannan dan babban mutum ne ko kuma daga zuriyan wani dan babban mutum ne hmm. kaga abin da yake damun ba kenan a fannin shari'a to mr joshua kenan daga bauchi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je a nambura salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana ina magana da muhammad Inu mai yaji daga okka a nambura to malam muhammad inuwa muna jinka ka a wannan yan majalisa abin da suka yi sun yi daidai sai dai mai fatan ubangiji Allah sa alƙali su ba su tura gafin su hmm. ai dankin nakun ya kamata ana kama shi ma a kashe shi shi mai sata mutane na garkuwa da mai sata mutane ba ya garkuwa ba hmm. ai ana kama shi ma ya kamata a ce alƙali ta ta ba sa a kashe shi hmm. duk mutumin da yake goyon bayan cewar ma wai yi musu wani afuwa ba da karatu sai Allah gaida jihun gurin ne Allah ubangiji ya shirye su To aman Malam Muhammadu Inuwa mai yadi yanzu kuma bari mu je Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Da waziri muke magana. To Malam Waziri muna jin ka. Ni shawara na bindiga wannan gaskiya ba kira shi Afirka ma. Ka ce min Malam Waziri? Bindiga wannan nace babu Afirka ma balle a ce kowa ya same shi. Ina In samu fashi na makami ko mai musu doka mutanen nan a eh. bincike su na suke samun bindigan nan wa yake ba su bindigan tukuna suna fashin nan hmm. to mun gode malam waziri daga borno yanzu kuma bari mu je gora hajiya maryam dauda kina magana da injiniya mai gero makeri lulu kwantagora jihar neja to injiniya muna jan ka menene ra'ayinka to gaskiya ni babu wata afuwa da an kama kurar ko sun kai su dubu a kashe kawai su masu garkuwa da mutanen ko duk masu garkuwa da mutane babu wani abubuwan da za a yi da an kama su in sun kai su dubu ni a ra'ayi na a kashe su kawai saboda babu wani ba wani abubuwan da za a yi musu dan ba su bari amma ana kama ana kashewa to za su bari za an gaba da su amma abubuwan da ake yi musu afuwa wallahi ba za su bari maryam da ba su bari hmm. To injiniya mai gera kenan mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka kira mu kuma anan dai za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na ƙasar suka tashi a ranar jiya da yamma daga babban birnin Yamai zuwa ƙasar Indiya inda za su halarci wasannin ƙwallon ƙafa na duniya na wannan ajin na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Jamhuriyar Nijar dai tana daga cikin ƙasashe hudu na nahiyar Afirka waɗanda za su kukilci nahiyar a wannan kwambalar kuma ranar bakwai ga watan na Oktoba ne 'yan Nijar ɗin za su fafata dattawa firaminista na riƙon ƙwarya lokacin da yake mika musu tutar ƙasar cewa da albade abuba ya jaddada ma matasan irin abinda da ƙasar take jira gare su tare da kun faɗa musu irin abinda da ƙasar ta yi tanadi gare su tare da yi musu addu'a da fatan alheri ganin sun yi nasara a wannan kwamfalar da za su shiga a karo na farko a tarihin kwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da maganar ta ci ko ba za ta ci ba game da halartar kasar a wasan nahiyar afirka na wasan tulla doke ko kuma volleyball wanda za a soma a ranar 20 ga watan oktoba din da muke ciki kasar ta nijar dai har yanzu in je shugaban hukumar kwallon tulla doke malam badar a lokacin da yake ma manema labarai bayani a ranar jiya ya ce ba ta jaddada za ta halartar wannan kwambalar ba saboda rashin biyan kudaden da kamata domin ta shiga gasar amma tuni ya ce hukumomin kasar sun ba da izini ga waɗanda ke kula da harkokin kuɗi da su yi duk abin da ya kamata domin ganin cewa ƙasar ta samu shiga wannan kumbalar idan muka leƙa ƙasashen waje rishar gaske ɗan ƙasar faransa a wasannin tennis ya samu kai ga mataki na gaba a kwambalar tokyo inda ya lalabe sam kere da ji shidda da hudu bakwai da shidda yayin da ɗan ƙasar amurka steve johnson ya fidda dominic chiam daga wannan gasar bayan da ya karkare shi da hudu da shidda 6 A kwambalar birnin peken ko duka dai a wasannin tenis din da kyar da su ɗin goshi ne Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain ya samu nasara gaban Luka puy dan ƙasar Faransa bayan da 'yan wasar guda biyu suka share sama da awa biyu suna fafatawa. An dai tashi wasan ne da hudu shidda da bakwai biyar da bakwai kamin shi Rafael Nadal din ya samu nasara. Idan muka dawo a fannin ƙwallon ƙafawa yanzu haka ana ci gaba da aza ayar tambaya game da yadda za ta kwashe da kungiyar wasan kwallon kafa ta kasar Argentina wadda yanzu haka ke matsayi na biyar a rukuninta na neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na duniya waɗanda za su wakana a kasar Rasha a shekara ta 2018. Yanzu haka dai wasanni guda biyu da suka rage ma kungiyar ta kasar Argentina ba ta da wani zaɓi illa ta kawo nasara tsakanin ranar Alhamis zuwa Juma'a za ta goga da kungiyar kwallon kafa ta kasar peru wadda ita ma ke neman ganin cewa ta yi galaba domin ta samu kai ga waɗannan wasannin na kofin duniya hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta ƙare haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekarar 2017 shekara ce da aka ga afkuwar fitintunu da bala'i ɗaya bayan ɗaya. Abin da muke gani yanzu a tarihi shine kusan duniyar baki ɗaya ta kama da wuta. Kuma akwai buƙatu na agaji ko buƙatar taimako da muke gani a gabanmu. In ji jami'in hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa Mark A wani taro da aka yi akan agaji da Amurka ke bayarwa da kuma lokutan da ake fuskanta idan bala'i ya faru. Ƙasa Amurka ita ce kan gaba wajen ba da agaji ko tallafawa, kuma a bana abin babu kama hannun yaro. A yau ƙasashen da ke arewacin nahiyar Amurka da yankin Caribbean suna fama da sakamakon bala'in mahaukatan guguwa masu tsanani daban-daban har uku yayin da mexico ke farfadowa daga girgizar ƙasa guda biyu masu ƙarfi duk a ƙasa da sati biyu. A watan da ya gabata, hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta aika da tawaga daban-daban na masu aikin agaji a faɗin Caribbean domin tsara ƙoƙarin Amurka na tallafa musu. A wani ɓangaren na duniya kuma, fari da tashe-tashen hankula sun haifar da rashin abinci a Sudan ta kudu da Najeriya da Somalia da Yemen. Sannan duka ƙasashen hudu suna fuskantar barazanar faɗawa yunwa a bana. Kusan mutane miliyan ashirin ke cikin haɗarin yunwa mai tsanani a ƙasashen. A ranar 26 ga watan Satumba, jami'in hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ya sanar da cewa ƙasar Amurka za ta ƙara taimakon agaji ga waɗannan ƙasashe da sama da dala miliyan 575 wanda ya kawo jimillar kusan dala biliyan 2.5 ga waɗannan ƙasashen hudu kawai. A kudancin Asia, dubon dubata musulman Rohingya suna gudu daga tashin hankalin da ke faruwa a ƙasarsu ta Burma, suna neman mafaka a ƙasar Bangladesh, ƙasar da bata da ƙarfin ɗaukar wannan 'yan gudun hijirar da suke da ɗimbin yawa. Waɗannan 'yan gudun hijirar na Rohingya da ke duka ƙasashen har ma da mai masaukin bakin tasu Bangladesh suna cikin matsanancin yanayi da suke buƙatar taimako. A baya-bayan nan, Amurka ta ba da sanarwar cewa za ta ba da tallafin dala miliyan 32 ga musulman Rohingya da mai masaukin bakinsu. Ina son in bayyana ƙararra cewa Amurka ce a kan gaba kuma za ta ɗore a kan haka, in ji jami'in hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa Mr. Green. Agaji na sakamakon girgizar ƙasa ko fari ko rikici amurka ta dukufa wajen tsayawa kafada da kafada da duk mutanen da suke buƙatar taimako wannan shine halin mu amurkawa da aka mana shaida wannan shine sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice sanda a birnin las vegas jihar nevada da ke yammacin amurka suna ci gaba da neman dalilin ko dalilan da suka sanya aka yi mummunar kisan nan a las vegas mutumin mai sunan stephen paddock dan shekara 64 da haihuwa ya buɗe wuta kan mai uwa da wabi da hawa na 32 na ginin benin otel a kan kimanin mutane 22 da suke halarta wani bikin raye-raye da kade kaɗe an kashe akalla mutane 59 kimanin 527 kuma suka ji rauni tun da farko 'yan sanda sun gano bindigogi 23 a ɗakin otal inda mutumin yake zaune a ciki suka gano wasu kuma a gidansa kuma suna ci gaba da binciken wani gidan nasa yau talata ne kuma shugaban amurka donald trump ya kai ziyara a puerto rico a karon farko tun lokacin da mahaukaciyar guguwar tekun nan mai suna maria ta yi wa yankin barna kusan makonni biyu da suka shige shugaban ya yaba yunkurin farfadowa da ake yi an caccaki shugaba Trump saboda yadda gwamnatin sa ta tinkari wannan bala'i da ta katsewa yawancin mutane wutar lantarki kuma dubban mutane ba su da ruwan sha. jiya litinin ne shugaban na amurka ya kare yunkurin gwamnatin tarayyar amurka wajen taimaka yankin yana faɗin cewa an tura ɗimbin kayayyakin abinci da wasu kayayyakin masarufi zuwa yankin gwamnan yankin roselo ya faɗa jiya cewa ya zuwa yanzu an maido da rabin waɗanda ba su da ruwa kafofin samun ruwa kuma ya bayyana fatar wato kan karshen wannan wata na oktoba za a da kimanin kashi 25 daga cikin 100 wutar lantarki to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr cedric franklin ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya